yanzu da muke magana daren laraba ne wanda daidai da daren bakwai ga watan sha'aban hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1430 wadda ta daidai da 28 ga watan julai shekara ta 2009 wannan shine kasar na goma sha shida daga cikin jeren giyar karatun littafin hikbatun minat tarih littafin da babban malami a sheikh Usman uh, ibn Muhammad al-Khamis ya rubuta shi mun karanta tarihin fiyayyen halitta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tun daga haihuwa rayuwa aiko mishi da wahayi da kuma hijira daga makka zuwa madina da irin goyon baya da tarbe na alheri wanda muhajirai da ansarawa suka yi mishi allah maɗaukakin sarki ya ƙara musu yarda sa'annan muka zo muka karanta bayanai dangane da rashin lafiyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama duk gaba ɗayansu a tattakaice har zuwa lokacin da ya rasu fa wa salamuhu fil akhirati wal ula to a ƙarƙashin nan ne muka tsaya muke tattauna abin da ya shafi fiqhu sira ma'ana waɗanne darussa ne za mu ɗiba daga rayuwa da haihuwa har zuwa rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama amma a nan abin da muke ba da ƙarfi shine game da rashin lafiya da rasuwar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama littafin da muke karantowa daga cikin shi shine littafin fiqh sira na ad Zaid ibn Abdul Karim Az-Zaid wanda profesa ne na al-fiqh al-muqaran wato professor ne na comparative jurisprudence a ainihin makaranta ta ainihin wato alƙalai ainihin a kasar riyadh da ke saudi arabia allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi allah ya ka mishi da alkhairi afwan don yana nan da rai idan jama'ar musulmi ba su manta ba mun karanto fiqhu har zuwa na goma sha ɗaya a inda a yau insha ta'ala za mu tashi inda mala ya ce asaniya ashira a shafi na ɗari shida da saba'in da biyu asaniya ashar darasi na goma sha biyu daga cikin darussan da muke ɗiba a cikin rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mala ce min la'anin rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yahuda wa nasara li ittikhadhihim qubur anbiya'ihim masajid na نستفيد shirki. wa من wa ووسائله والتأكيد tauhidi wal والحذر ko wal hadaru min kulli ma ah, ya jirruhu aw yanqusuhu fadlan amma yanqusuhu fadlan amma yanquduhu wa hadhihi hiya khulasatu da'watihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa da'wati al-anbiya'i min qablihi alaihimus salam malam ya ce min la'anin rasuli sallallahu alaihi wa alihi sallam al-yahuda wa nasara daga la'anta da tsinuwa wadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yayi wa Yahudawa da Kiristoci me yasa ya la'ance su ya la'ance su ne littikhadhi him qubur anbiya'ihim masajid saboda suna mayar da kaburbukan annabawansu sai su mai da su masallatai suna sallah a kabari ko kuma suna kawo ainihin kabari wurin ainihin ibadojinsu to daga wannan la'anta da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya musu yaushe ne annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya musu wannan la'ana ya yi musu wannan la'ana ne bai wuce saura kwana biyar ba ya rasu za mu zo za mu karanto akalla hadisai biyu ko uku a yau saboda muhimmancin wannan gaba ka gane da cewa na daga cikin wasiyar ƙarshe ta annabi sallallahu alaihi wasallama ita ce musulmi su nisanci kawo masallaci idda makabarta take ko kuma kawo kabari ko makabarta idda masallaci yake ba sa haduwa da masallaci da makabarta ba sa haduwa imma masallaci masallaci imma makabarta makabarta annabi sallallahu alaihi wasallama bai yadda su haɗu ba sahabbai ma sun koyi wannan darasin daga gare shi sallallahu alaihi wasallama to wannan irin tsinuwa da ya musu yana saura kwana biyar ya rasu me za mu fa'idanta a ciki nastafidu minhu tahziru min ash-shirk wannan zai fa'idantar da mu zai karantar da mu tsoratarwa game da shirka domin in har kabari ya zo inda masallaci yake to za a waye gari ana bauta wannan mamacin bauta ko ta ina ko dai ta a yi mishi sujuda ko ta a nemi wata bukata a wurin shi ina fatar an gane to lallai muna fa'idanta cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana tsoratarwa game da ainihin shirka sannan wa wasa'ilihi da dukkan hanyoyin da za su kai zuwa ga shirka saddan lizzari'a kenan domin toshe kafa annabi yana tsoratarwa game da shirka sannan duk abin da zai ja zuwa ga shirka annabi sallallahu alaihi wa sallam yana tsoratarwa wata akidu ala tauhid sannan manzo Allah yana karfafar a karantar da mutane cewa Allah ɗaya ne shi kadai ya cancanta a bauta mishi wal hadaru min kulli ma yajurruhu sannan da kuma tsoratar da ko eh, yajrahuhu sannan da kuma tsoratarwa game da duk abin da zai raunata tauhidi duk abin da zai jawo tauhidi matsala manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yana ainihin wato ainihin tsoratarwa game da haka au yunqisuhu ko kuma duk wani abu wanda zai ainihin nakasa tauhidi duk abin da zai nakasa tauhidi annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana tsoratarwa game da ainihin wato haka fadlan amma yanquduhu balle kuma abin da zai warware tauhidi ma'ana duk abin da zai rusa maka tauhidi ko ya nakasa shi ko kuma ya warware tauhidin ka gaba ɗaya kai musulmi ka koma mushriki annabi baya wasa game da wannan matsalar Waƙa ce baiwa ce ta zo tana yi ranar sallah har za a kore ta yace a kyale ta tana wakarta saboda ranar sallah rana ce ya kamata a samu entertainment a dan samu sararawa a samu hutawa ba mala'iku ba ne mu sai ta zauna tana waka tana ainihin waƙoƙinta har sai ta kai tana cewa wa fina rasulullahi yatlu kitabahu idan shakka ma'arufin min alfajr sati'u a ranar huda ba'dal ama fa qulubuna bihi muqinatun annama qala waqi'u yabitu yujafi janbahu an firashihi idza tasqalat lil mushrikina udil mushrikina al mabaji'u ma'ana tana yaban annabi sallallahu alaihi wasallama cewa ga manzon Allah yana zaune cikin mu yana karatun alqur'ani yana tashi da daddare yana sallah yana karatun alqur'ani a lokacin da mushirikai suke jin daɗin bacci can da waƙa te waƙa sai ta koma tana cewa wa fina rasulullahi ya'lamu ma fi gadan manzo Allah gashi a cikin mu ya san me za a yi gobe sai manzo Allah ya ce a'a ki bar wannan ki ci gaba dai da naɗa su e, babu wasa game da harkar shirka don haka na'am mu salafiya duk duniya ta yi ca akan mu cewa mun faya magana akan shirka bid'a shirka bid'a ga mai gidanmu yana dadda zai rasu abin da yake ba da muhimmanci da shi kenan in kai ba mushriki bane in kai ba dan bid'a bane me yasa kake tsoron ayi magana akan shirka me yasa kake kyamar ayi magana akan bid'a ma'ana in kai ba barawo bane me yasa in kaga ainihin yan sanda ko sojoji ko makamantan haka suna binciken barayi me yasa kake kaucewa me yasa kake tuhumar cewa don me ake hukunta barayi in kai ba barawo bane ko mun fahimci wannan jama'a ma'anar tuhuma dangane da ana yawaita wa'azi game da shirka ko bid'a alama ce ta cewa akwai burbushin shirka akalla tare da kai ko bid'a in ba haka ba dan me zaka ji zafi ka ce kullum ana kafirta musulmi kai kafiri ne kai ba kafiri bane tunda kai ba kafiri bane dan me zaka damu ko kuwa is it a guilty conscious ma'ana ka tsargu ne duk inda ka ga mutum ya tsargu akwai sa matsala fa ko kun fahimta jama'a in kai ba mushriki bane an zo ana magana akan shirka dan me baka ce ana zagin ka kai mushriki ne idan ko har ta tabbata kai mushriki ne to da kai ake in ko kai ba mushriki ba ne to me zai dame ka ba da kai ake ba ka bar wanda ake da shi ya fito gashi annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana dadda zai rasu ne amma tsoratarwa yake game da shirka da duk abin da zai jawo shirka duk abin da zai kai ga tauhidi annabi sallallahu alaihi sallama yana karfafa shi sannan duk abin da zai rugurguza tauhidi annabi sallallahu alaihi sallama yana ainihin tsoratarwa jama'a kun ji wannan ita ce babbar fa'ida daga cikin fa'idojin da ake samu akan wannan la'anta da ya musu in ba haka ba ba ya la'ance su ne kawai tsogalar faɗa ba ba ya la'ance su ne kawai don ya la'ance su ya ji daɗi ba amma mai riwayar daga cikin waɗannan hadisai sai yake cewa yuhazziru ma sana'u abin da ya sa annabi ya tsine musu saboda suna mai da kaburbuka masallatai saboda ya tsoratar da al'umma shi game da abin da suka aikata shine a tauna mai tsakuwa don aya ta ji tsoro jama'a mun fahimci wannan da kyau daga cikin riwayoyin hadisin ka zo ka ji inda ake cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana addu'a yana cewa Allahumma la ja alkabri wasanan yu'bad ya Allah kakka mai da kabari na ya zama gunki ana bauta mishi annabi sallallahu alaihi wasallama duk yana tsoron waɗannan abubuwa gwamnatin ƙasar saudi arabia sai ta ɗauki matakai dangane da kabarin manzon allah sallallahu alaihi wa sallama in ka je za a baka ka je ka yi ziyara irin ta sunna ita ce ka tsaya ka yi sallama ka yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama ka tsaya ka yi sallama ka yi addu'a ga as-siddiqul akbar ka tsaya ka yi addu'a ka yi sallama ga ainihin al-faruq sayyidina umar allah ya ƙara musu yarda wannan shi ne da ka gama kuma ka wuce ba idda za ka yi ka fuskanci kabarin kana sallah duk wani abu na shirka in ka zo za ka yi za a hana ka ka kaga mutum yana shafo karfen yana shafawa a jikin shi in an yi mishi magana cewa wannan shirka ne sai zinduma ashar wannan yake bayyana capacity da level na jahilcin yan Najeriya wani aka ce mishi haza hadidun wannan karfe ne har wani yana alfahari ya ce balarabe nahu hadidun sai dai kuma huwa afdalu min abika wai karfe ne amma ya fi ubanka falala ya aka wannan karfen ya fi uban shi falala ku dubi wannan abun jama'a kada atifa emotional feelings su rinka ɗaukar mu kawai a ce a ah, karfen da aka sa a kabarin manzan Allah na'am karfe ne an sa shi ne don a protecting din kai da kake son kai bid'a ba annabin ne ya ce a zo a sa shi ba so da haka ya kamata mutane ku rinka fahimtar addini shine abin da aka ce ka yi ba wai abin da kai kake cewa kaza din a'a ai da haka ne da ba za a aiko da annabawa ba sai a bar kowa yadda yake so don haka jama'a lallai ne a ɗauki matakai akan kar a bar shirka ta faɗaɗo wa mutane ko ta ina a doɗe ta kuma doɗe ta zai bayyana ne ta hanya a rinka fito na fito ana wa'azi ka a ji tsoron kowa wanda ya bayyana shi mai kare shirka ne ya tabbata mushriki sai a tashi a yaƙe shi hakan domin kuwa sai an tabbatar da kawar da shirka sannan tsantsar tauhidi yake zama sai an tabbatar babu mushrikai sannan ake samun masu tauhidi don haka jama'a waɗannan abubuwa da kuka ji muke tsananta magana a kai kuka ji 'yan bidi'an najeriya su kuma suna jin zafin wannan abu saboda da yawancinsu wannan shirka ta tabbata a cikin aikinsu ne malamansu dai mafi yawancinsu matsafa ne ba kwa mamaki jama'a an kama mutum da mace fiye da tamanin da wani abu ina magana take ta yi shiru saboda mai tun da ya fito jefa musu the greatest challenge so kasa ba shi ansa me yace musu yace in ba za tsoro ba gwamnatin Najeriya ta zo ta kama shi mana yace ba manyan yake wa tsafi ba sai suka yi lip silent shi yake wa tsafi shi ya yi furuci ya nemi su tsafi shi kuma don ya tara mata tamanin da wani abu yana zina da su sa yi wata ba ka ga jama'atin nasirul islam ba nan da nan tumar maza ta ce ta janye fata wadda ta yi mishi munafunci dodo ne jama'atin nasirul islam ta yi fatawa cewa ya kafirta jinin shi ya halatta nan da nan ta fito a gurguje ta ce ta janye ta janye in ba haka ba za a soke rijistar ta ba za a bata kuɗin geron kunu ba ga azumi ya kusa dole suka fito suka janye shi yasa ahlus sunna ku kadai ne za ku iya mukawama da bid'a a kasan in kuka sake ba ku da aikin yi har aka ba aka ba ku kuka yi shiru wallahi kun ci amanar sunna ku kwana da yunwa ku faɗi gaskiya amma wallahi al'azim in ba ahlus sunna ba ba wanda yake wa'azi game da shirka ka saurara da kyau ka ji duk wanda zai zo yana wa'azi sai dai zo yana falalar zikiri kaza zikiri ba shi da amfanin ana shirka baya amfani ba zai amfani ba is valueless ba shi da ma'ana ko kun fahimta jama'a yaushe kayi kashi baka wanke ba zaka kawo sabuwar riga da shadda zare ka sa ka to gidan biki mala yace wa hadhihi hiya khulasatu da'watihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama waɗannan maganganun da muka faɗi game da rabuwa da shirka da ne da tabbatar da tauhidi ko su ne takaitattun bayani game da da'awar annabi sallallahu alaihi wasallama complete package gaba ɗayan da'awar annabi sallallahu alaihi wasallama ta zo ne me ta zo dai ta rusa shirka ta tabbatar da tauhidi kad bayyana rushdu min al eh sai ce me faman yu'min faman yakfur bi taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwati al wusqa lam fisama laha wanda da ya kafirce wa ɗagutu ya yadda da Allah to ya rike igiya mai kwari kun ji sirrin yadda ake haɗin kai kenan sirrin yadda ake haɗin kai kenan kowa ya shirka kowa ya dawo tauhidi shikenan kai ya haɗu ba sai an yi taro ba wa da'awatuhu wa da'awatul anbiya min qablihi sannan kuma wannan ita ce hulasa ita ce takaitawa game da bayani akan saƙon annabawa da suka zo kafin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama duk gaba ɗaya kai da komowa akan haka ne alaihi musalamu Allah ya ƙara musu aminci malam ya ce qala ta'ala Allah ya ce wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun Allah ya ce babu wani manzo da muka aiko kafin kai ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa nuhi ilaihi sai da muka yi mishi wahayi annahu la ilaha illa ana cewa babu abin bautawa da gaskiya sai ni fa abudun dan haka su bauta mini wannan shi ya haifar da rikici in ba haka ba duk annabawa in ba sallah suka zo da ita jama'a da zakka da azumi da fitina ba za ta kai yadda ta kai ba amma fitina sai da ta kai aka yi ta ɗauki ba daɗi da su annabi nuhu su annabi ibrahim har wuta aka jefa su annabi isa har ƙoƙari aka yi a hallaka su me yasa saboda sun zo da wannan da'awar cewa allah kaɗai ake bautawa ba shirka ku kiyaye da kyau ku gani duk najeriya ba malaman da ke wa'azi akan shirka sai ahalu sunna don haka ran da kuka yadda aka yi silencing ɗinku akan wa'azi akan shirka daga ran nan najeriya ta lalace saboda kowa yana da level yana da yar wata bid'a ko shirka da yake yi gefe guda don haka bi, isa ya wa'azi a kanta ba don haka lallai kowa ya nemi abin yi jama'a ina tabbatar muku wannan shine sirri kowa ya nemi abin yi in ka dogara da salarinsu ko albashinsu ko allowance ɗinsu ko gidansu ko kaza ko kaza sai a ce a dakila kaza ana dakilewa yunwa da bashi suka yi maka yawa yaya sai ka da ce za ka yi wa'azi haɗin kan musulmi قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما صحابي عبد الله بن عباس الله يقال مسير دايتشي ما ورد في القرآن الكريم من العبادة فمعناه التوحيد dukkan inda kaga kalmar tauhidi ta zo an ce bauta wa Allah abauta wa Allah a cikin alkur'ani to abin da ake nufi tauhidi wa ala hadha jami'il mufassirina wal'ulama yace wannan magana akanta ne dukkan malaman tafsiri gaba daya suke a kai kuma haka dukkanin malamai na fiqh da hadisi walidhalika to dan haka فمما يؤلم القلب ما mana من انتشار اتخاذ القبور في المساجد في العالم الإسلامي na daga cikin abin da za ka gani wanda zuciya za ta zafi za ciwo a kai irin yadda muka ga al'amari ya yadu a cikin duniyar musulunci game da mai da kaburbuka wurin sujuda wurin addu'a wurin roƙo ya yadu ko bai yadu ba ya yadu mu fa a nan zaria Allah ya taimake mu fa wannan taimakon kuma sarki aka samu yau shekara ɗari biyu malami wanda ɗan tauhidi ne zalla shi ne sarkin zazzau jatau karantar da tauhidin nan da jatau ya ta yi shi ya tsarkake zaria daga mafi yawancin shirkokin nan tafi Kano ka gani wani malami cewa yake ko ibn taymiya ya zo Kano sai yayi bid'a saboda bid'a gaba ɗaya ta ci kanawa kawai tafiya ake yi fa kawai da wani shehi kawai sai ya faɗi guntun kashi ya gani kawai saboda ya hare na hankalinsu sai ce ga wali tutu wannan menene tutu ba sakwatanci ne kashi kawai sai wasa da hankalinsu ya ce ga wali tutu wannan wurin yanzu yana daga cikin wuraren da kanawa in suna yawon ziyara kaburbukan waliyai suke zuwa wali tutu wali tutu na wurin a nan kano aka yi haka kaje duk wani bakaru wanda ya kai shekara arba'in zuwa sama ya san wannan kabiyar wali fa kashi ne guntun kashi ya gani kawai ana an dawo daga wannan waliyan ne kawai sai ya fada a wurin yace la wali tutu shikenan aka zo aka gyara wurin aka mai da shi siffan makabarta shine duk shekara yana daga wuraren da suke zuwa suke ibada a wurin wali tutu wai za a je ziyarar waliyai har suka kaga hadisin karya wai annabi ya ce idza kumul umur fa alaikum bi ashabil quburi in al'amura suka rikice muku to ku tafi makabarta a ina ƙarya ne ba ba annabi ya faɗi haka sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sannan wa tawafi haulaha da kuma yadda zaka ga mutane suna tawafi suna kewa ainihin suna kewaye kaburbuka wa taqdimi ba'd ibadat da kuma gabatar da wasu ainihin wato ibadoji allati la yajuzu an tusarrafa illa lillahi subhanahu wa ta'ala wadda bata halatta a sarrafa ta ba ita wannan ibadar sai ga Allah wanda yake tsarki da ɗaukaka sun tabbata gare shi du'a'i kamar kaga ana addu'a kaga ana kallon kabari ana addu'a kaga ba fulatani tun daga jihar Taraba ko Adamawa zai tafi aikin hajji wai sai a ce in yi hajji ba te ba sai ya zo ya ziyarci hubbaran shehu tun daga Adamawa zai taso har wasu daga north central abin nan africa za su taso sai sun yi crossing arewacin najeriya tafiyar wajen kilomita dubu ɗaya da ɗari biyar suke yi tun daga wajen najeriya wani tun daga kamaru zai taso wai sai ya je ya yi ziyara kabarin shehu wai haka malaman su suka ce musu wai in ba kai haka ba in kai hajji ba te ba to wanda ya taho daga indiya kuma fa bai san najeriya ba shi ma hajjin shi ba te ba duk wannan shirka ce wadda lallai ne sai an ga cewa an tashi fafur an ga bayanta jama'a Allah ya kiyaye wa tawassul da kuma tawassuli shine neman kusanci da wanda ke cikin wannan kabari wai zuwa ga Allah wa gairiha da waɗansu abubuwan kamar mai kamar at tamassu kaga mutum ya shafi kabari ya shafa a jikin shi ko danko ƙasar kabari ya je jiƙa ya sha ko kuma kaga ya hamfuda yana ci duk wannan kafircin ka je Kano sai ka ga suna yi kuma an ce shirka sai ce ana zagin su wannan shirka ce wannan kafirci ne babu inda za su bude maka a cikin karatu tun daga askari muktasar risala iziya qawaidi ba inda wannan karatun yake a ina yake a cikin karatun hadisi ku lalata wa mutane addini ku ce wai ba za a fito a yi magana akan wannan ba wai a ja baki a yi shiru wai shine haɗin kan musulmi ƙarya kuke sai in ba a halin sunna a Najeriya najeriya ko tun da take ba ta taɓa huluwi ba sai an samu ahalin sunna tun da take tun da najeriya take su waye ahalin sunna su ne masu faɗin gaskiya tun da najeriya take ukubatu ibn nafi al-sihri shine mutumin da ya ka addinin musulunci ya shigo ƙasar nan sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wa sallama tun wannan lokacin ba a shiru sai an faɗi gaskiya wasu sun lalace sai wasu sun tashi amma jama'a a ce ana bautar kabari daga ciki hadda kabarin wanda ya fi kowa zafi akan tauhidi da bid'a shine dan fodiyo kabarin dan fodiyo jama'a zuwa suka suka mai da shi kamar ka'aba fa suka bi suka yi gini suka kewaye da kyalle suka kewaye da kyalle mutum ya je sai ga yana shafawa yana dawafi yana shafawa wani ya rungume yayi yi shuru a nan kasar ake haka dan an samu malam musa luko ya tashi ya yi wa'azi wai sai aka je jaridu na 'yan shi'a da zindikai suka buga wai ya ce a rushe kabarin shehu a ba a rushe kabarin shehu ya ce ba cewa ya ginin da aka yi a kan kabarin shehu a rusa shi wannan maganar kuwa ba gudu ba ja da baya haka take don haka ran nan a karatun bukhari na ce maganar tana nan keke da keke bai janye ta ba duk wata jarida da ta ruwaito cewa ya janye na ce karya ne it remains intact in its entirety gaba ɗayan maganar tana nan yadda take ita ce gini akan ƙabarin shehu da aka yi kowaye ya yi babu jayayya kowaye ba ja bid'a ya yi ba a rage ba kowaye sannan wajibi ne a rushe wannan gini a bar ƙabarin shehu kamar yadda yake kuma ziyara a yi ziyara ta sunna amma sai ka ga wani zabjejen ba sakwace ya tsaya kana wucewa sai ya ce kai ziyara ta wadaka ne albarkar shehu wannan shirka ce sai an gusar da su a je a samar musu gonaki su yi noma lallai ne jama'a ku bar mutane su bauta wa Allah keke da keke yau shekara kamar goma da ta wuce a ƙasar nan fa kawai wai wata mata wai ta zo wuce kabarin wani wai father Tyson a wajen Enugu din nan kawai shi shikenan tana da kazuwa jika sai ta tuntube ta faɗi jikin kabarin a sabda ya rasu ba a san yana da karama ba Reverend Father ne kawai sai ta ga wai zuwa ta warke sai wata ta zo tana roƙon ayaba ta ciki kuma nan da nan ita ma sai ta samu ciki shi kenan fa duk gidajen NTA da sauran gidajen jaridu na ƙasar nan suka ɗauka ai ga wani kabari ya bayyana da karama yana nan yanzu in ka suna sujuda da sauransu ne kiristoci su ne annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce la'anallahu yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida yace ula'iki idza mata fihim ar-rajul salih banau ala qabrihi masjida sai su gina masallaci me ake nufi masallaci wurin ibada a rinka bada ibadoji a rinka yin sacrifices a zo a yanka bunsuru kan kabari don wai bukata ta biya jama'ar ahli sunna ku tashi ku yaki wannan an samu wani mushiriki a muciya mai suna dan lami wani ainihin wai sharu ya mutu sharun nan fa a jikin gidanmu yake ni da nake magana har ya mutu baya zuwa sallar juma'a baya zuwa sallar idi duk wani abu da musulmi suke zuwa baya zuwa suka zo suka binne shi wai sai daga baya wannan shaidani ɗan lami ya taso bai yi karatu ba yana son wai ya ci da sunan shehuntaka shikenan fa aka je wai ya gyara kabarin sai fa da hakimin muciya da sauran mutane fa suka tashi aka ce ba a yadda ba fa amma har yanzu fa kabarin yana nan an bambance shi daga sauran kaburbuka wanda abin da yake wajibi shine ne a ainihin saje shi ya zama daidai da sauran kaburbuka abin da yake wajibi kenan shi yasa hukumomin Najeriya na daga cikin waɗanda ke haifar da fitinar addini a Najeriya ita ce suna ji suna ganin kaza ba daidai bane malamai sun faɗa an yi bayani sai a ce a bar wane yana da 'yancin addini mu dai yan muciya kabirin an kabirin mun ce ba za mu bar wannan shirka ta tabbata a wurin ba in ku har za a zo a yi wannan shirka to sai dai a kwakule wannan kabari a wurin a tafi can wani wuri a jiya wannan shirkar amma ba a nan makabartar da iyayenmu da kakannin kakanninmu suke kwance ba ba za ta yiwu ba to su kuma in ba da shirkar ba fa ba abin da za su ci abinci to inda za a tambaye su ku buɗe ku karanta mana a ina aka ce haka a ina aka ce ku tsuguna a gaban kabari ku yi sujuda yayin yi magana sai a ce ɗan izala ne ko police commissioner ne ya zaunar da su ya ce musu to kuna da hujja akan wannan abin sai ya shi ma nasu ne nasu ne ma'ana mai tauhidi ne su ko mushrikai ne Allah ya kiyaye malam yake cewa wa hadha ainu ma hazzara minhu annabi sallallahu alaihi wasallama wannan shine asalin abin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya hana shine addu'a da tawassuli da duk wata ibada da neman kusanci da za a yi a wurin Allah ta hanyar wannan kabari ko kuma wannan mamaci Allah madaukakin sarki ya kiyaye gabana nan littafin tahziru sajid min ittikhadhi al-quburi masajid ne talifu sheikh muhammad nasiruddin al-albani tattaruwar hadisai ne nan da ta fatoyi na manya-manyan malaman duniya baki ɗaya tun daga malikawa har shafi'awa da ahanaf da kowa da kowa ya biya tattara maganganu na waɗannan manya-manyan malamai game da hukuncin cewa bai halatta ba a cikin addinin musulunci a haɗa ainihin masallaci da ainihin kabari waɗannan hadisai ga su sai dai kamar yadda na ce zan ainihin wato ɗibo hadisan ne kaɗan daga cikinsu waɗanda malamin ya kawo domin ka ji lallai annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ainihin hana a haɗa masallaci da kabari ko kabari da masallaci Allah maraukakin sarki ya taimake mu daga cikin ainihin wato waɗannan hadisai ga shi an jindub ibn abdullah al-bajali jindub dan abdullahi al-bajali yana ɗaya daga cikin ainihin wato sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama annahu sami annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama qabla an yamuta bi khamsin kafin annabi ya rasu da kwana biyar wa huwa yaqulu yaji annabi yana cewa saura kwana biyar fa zai rasu sai ya ce qad kana li fikum ikhwatun wa asdiqa ina da ƴan uwa da abokan arziki a cikin ku wa inni abra'u ila Allahi an yakuna li fikum khalilun to ku tabbatar da cewa ina barranta ba ni ba wani daga cikin ba abin da ya haɗa ni da wani daga cikin ku menene sharaɗin wannan maganar ma'ana zan tafi wurin Allah ina da abokai a cikin ku ina da yan uwa wanda di ya kau daga abin da na ɗora shi to ba ni ba shi ba abotar ba yan uwantakar kai ya ɗauka ko ya lalace yana nan a sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kai ya ɗauka ko ya ci amanar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce na barranta wa inna Allah azza wa jalla qad ittakhadhani khalila kama ittakhadha Ibrahim khalila Ibrahim khalila kuma Allah ya ɗauke ni ni babban masoyin shi ne kamar yadda ya ɗauki Ibrahim ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ya ce da a ce zan ɗauki wani cikin ku in tafi da shi a matsayin babban masoyi ga Allah to da da abubakar na tafi ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim wa salihihim masajid manzo Allah yace waɗanda suka zo kafin ku sune yahudu da nasara suna mayar da kaburbukan annabawa da salihai su mai da su ne masajid wuraren ibada sai manzo Allah yace ala fala tattakhidul kubura masajid kar kuma yadda ainihin wato kaburbuka su zama masallatai fa inni an hakum an zalika na hana ku game da yin haka na hana ku game da yin haka kun ji wannan hadisi jama'a al-Imam Muslim da al-Imam Abu Awana su ne suka ruwaito shi hadisi ne sahihi babu shakka akai Allah madaukakin sarki ya taimake mu sannan sai hadisi na biyu daga cikin ainihin wato hadisan da ne ishara don sai da ya kawo hadisai goma sha hudu jama'a amma na ce mana guda biyu kaɗai zan karantu wancan da na karanto na shida ne ku ji ga wannan hadisin. an abi hurairata qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallam allahumma la taj'al qabri wasana la'ana allah qauman ittakhadha qubur anbiya'ihim masajid manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi addu'a yace allah karka mai da kabarina ya zama wurin bauta Allah ya tsine wa mutanen da suka mai da kaburbukan annabawansu suka mai da su suka zama wurin bauta wannan hadisi al-Imam Ahmad shine ya ruwaito shi hadisi ne sahihi dadin dadi jama'a ga wani na uku wanda muna da alaka da tattaunawa da zamu yi yanzu ita shine an abi ubaida ibn al-jarrah qala abu ubaida dan jarrah yace akhiru ma takallama bihi an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama magana ƙarshe da manzon Allah ya faɗi daga cikin wasiyoyin shi akhriju yahuda ahlil hijazi wa ahli najran min jaziratul arab ku kori yahudawa daga ainihin yankin kasar hijaz ita ce present day saudi arabia ma'ana makka da madina ku kori yahudawa daga nan da kuma mutanen najran su ne kiristoci da suke najran su ne waɗanda suke a arewacin saudi arabia kenan dukkan wani balarabe da yake kirista ko bai hude ku kore shi sai ce wa'alamu ku sani da cewa anna shiraran nasi allazina takhadhu qubur anbiya'ihim masajid a shararan mutane su ne waɗanda suke mai da kaburbukan annabawansu su mai da su masallatai wannan hadisi ma al-imam Ahmad ya ruwaito shi jama'a waɗannan su ne hadisan da kadai na su aji don su zama tunasarwa ga kunnan kowa kaji dai wannan sahabi ya ce kwana biyar annabi zai rasu ya faɗi wannan kuma ya ce me ƙarshen maganar da ya faɗi ga cikin abubuwan da ya faɗi to amma ka ji yadda malamin nan ya ce abin nan ya bi ya kewaye jama'a ya kewaye ana ta shirka sannan malamai sun ja baki sun yi shiru wanda shehi ka taɓa jin yana wa'azi game da shirka tun da kake babu ba sa yi sam saboda mai ta hanyar shirka suke ci suke sha Allah ya kiyaye jama'a kun ji wannan asalisa ashira mas'ala ta goma sha uku daga cikin mas'alolin da ake fa'idanta fi la'anin rasuli sallallahu alaihi wasallama lil yahudi wan nasara fi akhiri hayatihi la'antar da annabi yayi wa yahudawa da kiristoci a ƙarshen rayuwar shi tazkirun li kulli muslimin bi ha'ula'il a'ada manzo Allah ya yi haka ne don ya tunasar da dukkan musulmi game da waɗannan makiya yahudawa makiya ne kiristoci makiya ne don haka ƙarshen maganar shi sallallahu alaihi wasallama sai da ya tunasar lil muslimina cewa waɗannan kiristoci da yahudawa makiyan musulmi ne fi kulle asirin a kowane zamani kuwa a kowane zamani sai duk wasu ƙungiyoyi da aka kafa su yanzu na munafukai waɗanda wai ake cewa wai za a yi takrib wai za a yi haɗin kai tsakanin wai kiristoci da ainihin musulmi a tafi jos a zo ina ne a zo ina ne ana karɓo kuɗi ana munafunci jama'a wai sai a zo wai a ce wai ai shikenan wai interfaith ma'ana wai musulmi ya shiga cikin christianity christianity ya shiga cikin musulunci haka a haɗe wai an zama ɗaya wannan yaudara ce wannan yaudara ce don haka musulmin da suke yin wannan jama'a babu idda ba su kai 'yan kwangilar addini ne kawai ya kamata ku gane wannan ana ta ɗaukan hotuna ana rarraba a ko'ina a nuna fasto da malami wai wasu rungumi juna ana ta mammanna hotuna a ko'ina wai ana zuwa wai ana wayar da kan ɗalibai a fces colleges of education wane ne wane ne polytechnics da sauransu da makamantansu wai akan wai matasa su san cewa wai duk abin ɗaya ne ƙarya ne ba ɗaya ba ne kiristoci makiya ne yahudawa makiya ne la kum khabalan waddu ma anittum duk wani sharri in ya haro ku to ba sa ainihin fatan Allah ya kawo muku da shi sannan duk wata wahala fata suke ta afka muku wannan shine tunanin kiristoci a kowane gari 1987 crisis daga kafancan college of education ya bayyana mana haka 1991-92 uh, crisis na zangon katab ya bayyana haka sannan sai ina sannan ku dubi abin da ya faru a kaduna sannan ku dubi abubuwan da suka faru a jos kuma a yanzu ku je ku ji menene ke faruwa a jos duk wannan yana tabbatar da wannan kiyayyar saboda haka in an samu wani tsohon kurtu ko wani mara aikin yi ya je ya karɓo kuɗi ya zo ya ce zai haɗin kan kiristoci da musulmi ka ce a. ba kwangila aka baka ta sayo wa kurata ta kalma yan kwatano ba ya fi amma maganar kwangilar ka ce wai zaka haɗa kiristoci da musulmi wannan kwangilar ba za ta ci ba Allah ya kyauta sai malam yake cewa fahum a ada'u man yantami ila hadha su kiristoci da yahuda makiya ne ga duk wanda yake da dangantaka da wannan addini na musulunci wa yastajibu lahu haka kuma duk wanda yake amsa wa addinin in kai kiristoci na son ka ka zama out of line ne ka lalace ka zama irinsu ba ka sallah ba ka kaza to shikenan amma in dai kana dangantuwa zuwa ga addinin in dai kana amsa wa addinin to lallai ba sa ƙaunarka Allah ya ce ma waddu allazina kafaru min ahlil kitabi wala al mushrikina an yunazzala alaikum min khairin min rabbikum waɗannan da aka saukawa da littafi kafin ku yahudawa da nasara har da mushrikai ba sa son wani alheri ya zo muku daga ubangijinku wallahu ya bi rahmatihi man yasha to sai dai kuma Allah yana keɓe wanda ya so da rahamar shi rahama ce ka yi imani da musulunci rahama ce ka samu qur'ani to in Allah ya so ka da ita to ta zo maka wata khasiyya wata daraja ta musamman wallahu zul fadlil azim Allah shine mai babbar falala wannan ita ce aya ta ɗari da biyar a cikin suratul baqara wa qala ta'ala Allah yace wadda kathirun min ahlil kitabi law dunakun min ba'di imanikum kuffara mafi yawa ko da yawa daga cikin ainihin ahlul kitabi kiristoci da yahudawa buri suke yi su ga cewa sun sa kun yi ridda kun bar addinin ku bayan imani ku zama ne ku zama kafirai kuma suna yi muku haka ne hasadan min indi anfusihim saboda hasadar da take cikin zuciyarsu min ba'di ma ta tabayyana lahumul haqq bayan sun gano cewa akan gaskiya kuke Allah yace ce fa'afu ku kau da kai wasfahu ku kyale su tukuna akwai sauran lokaci hatta ya ati Allahu bi amrihi har lokacin da umarnin Allah zai zo akan cewa a tashi a ainihin yaƙe su inna Allah ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komai ka ji tsarin musulunci God's time is the best Allah shi yake tsara lokacin shi kuma shi ne yake cewa ga lokacin Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu wannan ita ce aya ta ɗari da tara a cikin ainihin suratul bakara to yanzu dan Allah ayoyin da suke jawowa a wurin waɗannan tarurrukan na interfaith suna jawo ayoyi ne waɗanda suke cewa ya halatta a auri ahlul kitabi ya halatta a ci yankan ahlul kitabi waɗannan ayoyin suke jawa waɗannan ayoyi ne fiqhiyat ayoyi ne da suka shafi hukuncin fiqhu ya halatta a ci abincin su ya hala sai su je su jawa waɗannan ayoyin sai ku sai kun gani Allah ya nuna cewa komai namu ɗaya ne ba shi ya ce mu auri matan kuma amma kai mishi tambaya on the opposite side Allah ya ce mu ɗauki ‘ya'yanmu mu basu yi mishi wannan tambayar duba irin wannan jama'a yan boko ne suna nan sun taru a kaduna su ne suke wannan kwangilar jama'a su ne yau su kaɗa abuja su kaɗa plateau su kada nasarawa wai sun kafa ƙungiya ne wai wadda za ta haɗe tsakanin musulmi da kiristoci wai addinan ɗaya ne addinan ba ɗaya ba ne kuna wasa da tunanin mutane ne kuma kun rena tunanin mutane babu yadda za a yi waɗannan mutane da suke shirka da nassun alkur'ani da nassun sunna ku ce wai waɗannan mutanen wai mu da su ɗaya ne mutanen da gashi kwanaki kaɗan manzon mu zai bar duniya sallallahu alaihi wasallama sai da ya tsoratar da mu game da shirka da suke don kan mu kwaikwaye su sai da ya nuna mana cewa makiya ne ba masoya ba ne wa man asdaqu min allahi qila akwai wanda ya fi Allah gaskiyar magana haka Allah ya faɗi gaskiya religious interfaith kun yi ƙarya yan kwangila addini ne yan kwangila addini ne suna nan aikin da suke kenan so da haka zaka ga daga cikin makircin su sai suka raba kansu biyu sai su sa ustazai su aje gemu su rinka sa alkyabba su kuma asalin yan kwangila fa kowanne ya aske gemun shi saboda su ne suke ainihin kai da komowa tsakanin waɗannan ustazai da ake yaudara da kuma waɗancan kiristoci so babu magana cewa a yi wani taron wai a tsaya wai a ce wai addini ɗaya ne a'a babu wani taro da za a ce wai a zo a basu damar su yi sharhin addinin su mu gane me suke nufi duk abin da suke nufi a addinin su gaba ɗaya Allah ya ɗau nauyin yi mana tafsirin shi na ka ba ma buƙatar sai sun fassara mana mun san cewa bata ne don haka in an haɗu da su ne ake yi a nemi musu sharhin yadda aka yi addinin su ya lalace ne saboda muna da authentic source muna da asali ne nagarta su kuma addinin nasu ya lalace a bayyana musu lalacewar a bayyana musu ingancin addinin musulunci amma babu cewa wai a zo a zauna jama'a a ba su dama wai sharhi na mahasin na addininsu har sarakunan gargajiya wai sun fara ɗibo wannan kwangilar fasuma waɗannan abubuwan ya kai lokacin da dole mu rinka fitowa muna faɗi saboda an samu matasa yanzu 'yan shekara 22 23 wannan yana jin zafin kan ya haddace qur'ani ya rudi cewa shi malami ne sai ga wani sarki ya jawo shi wani ya jawo shi nan wani ya jawo shi nan suna kwangila da kai a sa kamera nan a ɗau hoto wal a ɗau hoto wal kai kana ta murna a ce to <laughs> a karfa kallahu ana tara maka ƙasa sun mai da kai wawa ne suna amfani da kai ne hanyar da za su su samu kuɗi kawai su kansu sun san ba za ta haɗu ba amma kuɗi ne suke karɓa daga gwamnatin tarayyar najeriya jama'a don su yi wannan kwangilar don haka maganar cewa wai musulmi da kirista a zauna tebur ɗaya wai addinin ɗaya ne a'a muna nan muna yada addinin gaskiya sannan muna bi kwararu-kwararu muna isar da bisharar manzon Allah sallallahu alaihi Wasallama ya rage su ma su tashi su yi bayani ko ba su yi bayani ba amma dai ku ji abin da Allah ya ce ma waddu allazina kafaru min ahlil kitabi to daga cikin abin da yan wannan kungiya suka karrara fa wa daina cewa kiristoci kafirai wai sai dai a ce abokan zaman mu lallai za ku zauna da su a wutar jahannama gaskiya ne amma dai sunan su kafirai da nassin alqur'ani ma waddu allazina kafaru haka Allah ya ce in baka kai nan ba ta yi nisa to ka je ka karanta lam yakunil lazina kafaru mai wa kafin ka shiga aikin soja ko gwamnati ka iya lam yakunil lazina kafaru min hamil kitabi wal mushrikina munfakina hatta tatiya humul bayyina sai wa ka kai nan yawwa Allah ya kira su kafirai tun daga sama har kasan alqur'ani don haka kafirai ne wa ta'ala Allah madaukakin sarki yace wadda kafirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq Allah yace fa'afu wasfahu hatta ya'ti Allahu bi amrihi inna Allah ala kulli shay'in qadir Allah yake da iko akan komai wa ta'ala Allah yace walan tarda anka al-yahudu walan nasara Allah ya ce fau fau fau sam ba za ta taɓa yiwuwa yahudawa da kiristoci su yarda da kai ba hatta tattabi a millatahum har sai ka koma kana bibiyar hanyar su da addinin su keke da keke sai ka koma ka bi addinin su duk yadda suke so sannan sai su yarda da kai wa ghairiha min al-ayati allati tubayyinu khubsa ha'ula'il a'da da ma dai waɗansu ayoyi waɗanda suke bayyana ƙazantar waɗannan maƙiya namu wa hiqduhum musulmi na da kuma mugun nufi da suke akan musulmi la farqa baina man kana ya'ishu fi ahadin rasuli sallallahu alaihi wa alihi sallama babu bambanci tsakanin kafiran da suke rayuwa ko suka rayu tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a zamanin shi wa man ja'a ba'dahum da waɗanda suka zo bayan su mun san daga cikin wayan da ake yin aka je wato abin da yasa jama'a ni na sha zuwa wurin taron nasu ne in na je kuma duk sanda na je sai taron ya hargitse shine sai aka bani dina daga zuwa shine sai in ce to in kun ɗibo waɗancan ayoyi ku ɗibo irin waɗannan to daga cikin shigohin da suke kawowa shi yasa ka ga na san su sun san ni keke da keke waɗannan irin maganganun sai su ce ai duk gaba ɗaya a da ne kiristocin da ne suke da wannan ƙiyayyar na yanzu ba su da wannan ƙiyayyar ba su da ita shine har nake gaya wani tsoho na ce mishi amma fani ba yaro ne na ce kasan san Paul Gindiri na san ya san shi sai na ce to ka samu duk wani tsohon arne da ya wuce shekara arba'in daga jos ka sa mishi wannan muryar ka ji irin wannan jama'a ya zama jama'a su a cikin addinin su babu wani rudani mu kawai sai a samu wani tsoho ya rasa aikin yi sai a rinka bashi kuɗi ya zo ta kawo mana rudani a cikin addini ya ce sai an haɗa kai da 'yan shi'a ya ce sai an haɗa kai da kiristoci ya ce sai an karɓi allurar rigakafi ya ce duk wasu policies da basu su yarda da musulunci ba sai an karɓa saboda kawai shi an cika mishi aljihun shi da account ɗin shi to fitilar da muke fama da ita ita ce ƙananan ustazai waɗanda suka ɗauki cewa su malamai ne ba su da gogewa a ciki su irin waɗannan tsofaffi suke jawowa sai a zo a tara maka ƙasa a ce ga wani shek sai ka gani shi wani zunubi ne cikin zunuban malamai sai su tara mishi ƙasa ai ga wani shek ya yi fatawa akan ka ba ai ga wani shek ya yi fatawa akan ka ba suna ruɗin shi shi da kanshi ya san cewa waɗannan za su kai shi su baro shi ne in aka gama kuma sun watsar da shi sun haɗa kwangilarsu ta dole ne matasa sai kun yi tunani akan duk wani abu da za a zo muku da shi sai zama ku bincika shin menene kaza ne me ake nufi da kaza mene ina zai kai mu me ake so a yi achieving da mu shekara kana kana son ka tafi sudan karatu ko jami'an islamiyya a madina sun ki taimakonka yanzu a ce ba a kai ka umara ustaz saboda mun ga kokarinka ai ta tara maka kasa gudun zai gaji an ce akwai wani taro mai muhimmanci za a sauke ka a hambala hotel ma ustazu bai taɓa kwana a hotel ɗin garin su ba ma mai fanka ya ji za a kai shi mai iya kwandishina <laughs> Allah ya kiyaye yaudara ce iri-iri jama'a yaudara ce iri-iri mun sha bugawa da su cewa inda gaske ne su kawo musulmi abin da zai amfanar da su ma musulmi suna da matsaloli a cikinsu su kawo musu abin da zai musu maganin matsalolinsu musulmin najeriya ba su bukatar sai sun haɗa kai da kiristoci ko kaɗan ba su bukata ko da zarratin they don't need them at all in their midst ba sa bukatar sam sai sun haɗu da su sannan bukatar su za ta cimma amma ta ce a ah, lalle lalle ana so a haka to kuma tun da yake gashi nan karatun ya wata kowa ma ya zama malam sunan wata riga kowa malam nan da haka sai a zo a ɗibi wasu waɗanda ba su da exposure ba su da experience ba san me ake ciki ba sai a je a kwashe su nan gama amfani da su nan a zo kawo a sako su a motar haya Allah ya kiyaye to shi ne sai malam yake cewa لا فرق بين من كان يعيش في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم man من جاء in dai kiyayya ce babu bambanci tsakanin kiyayyar kafiran zamanin manzon Allah da waɗanda suka zo bayan fahim ala millatin wahida addinin su ɗaya ne fi adaihim wajen kiyayyasu lil musulmi ga musulmi ولذلك بنهك فإن استمرار عداوتهم للمسلمين في العصور التالية لعصر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى عصرنا الحاضر معجزة للرسول صلى الله عليه وسلم ما لن يتي بنهك wannan dogewa da suke akan kiyayya da suke wa musulmi wadda tun zamanin manzon Allah take ci gaba har zuwa nan da suka zo bayan manzon Allah har zuwa zamanin mu wannan mu'jiza ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam da a ce ya tabbata muna karanta Qur'ani Allah ya ce mana su makiyani manzo Allah ya ce su makiyani a cikin hadisai sai muka ga cewa ba haka bane a yanzu ya nuna ba mu'jiza kenan amma tsakani da Allah su makiyan mu ne ko masoyan mu ne makiyan mu ne yau shekara 60 da wani abu sun mamaye filistin suna kashe mutane saboda mai saboda addininsu sannan ku je jos ku ga menene yake faruwa har yanzu fa har yanzu ku je jos ku ga menene yake faruwa ba da jima wannan ba fa aka kori wasu jama'a gaba ɗaya daga jihar aka dawo ana ta karewa wai aika ba ne aika ba ne aika ba ne duk wannan kiyayya ce to tabbatuwar wannan kiyayya a wannan zamanin yana nuna me yana nuna gaskiyar manzon Allah domin in ka tashi ka ji babanka ya ce maka ka yi hankali da wani sai ka tashi ka ga wanan nan masoyinka ne sai ka fara shakkan babanka ko to sai ka tashi ka ga har yanzu wannan nan yana kinka me za ka ce sai ka ce baba yayi gaskiya to manzon Allah yayi gaskiya sallallahu alaihi wa alihi wasallam lallai wannan kiyayya tasu tabbas tana nuna cewa manzon Allah yana da mu'jiza hina ma la'anahum alaihi salatu wassalam yayin da manzon Allah ya la'ance su tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi wa kana alaihi salatu wa ala yaqinin min istimrar hadha al manzon Allah yana da yaqini akan cewa za su ci gaba da wannan kiyayya lil muslimina ga musulmi ila an yarifa Allahu al har zuwa lokacin da Allah zai gaza ƙasa wa man alaiha da waɗanda ke rayuwa a kanta babu ranar da za su sassauta wannan ƙiyayyar jama'a sai dai ta canza salo daga cikin canza salon shi ne za su zo su yi muku asibiti na kutare za su zo su yi muku asibiti na tuberculosis wanne irin maganin suke baku a cikin wannan asibitin ƙiyayya ce take bayyana daga ciki duk abin da suka san cewa zai ruɗa ku ya kawo muku ruɗani bari mu faɗa muku wata magana kyas wadda ita wannan magana is more of current affairs kun san cewa Theophilus ɗan Juma wasu ba su san Theophilus ɗan Juma ba Theophilus ɗan Juma wani kasurgumin kafiri ne kuma tsohon ministan tsaro a wannan ƙasar tamu general ne na soja kasurgumin ɗan kan ne da shi da professor jerry gana kun san cewa su ne suka ɗaure muhammad yusuf gindi duk sanda kotu ta kama shi suke karɓo shi musulmin najeriya kun san wannan to wannan na ɗan fara gogara muku ne kawai don ta tafi daidai da abin da yake faruwa yanzu yayin da fetulas Sanjuna a matsayin shi na arnan arewa ɗan kan da jeri gana arnan arewa ɗan kan suka ga cewa abubuwa uku musulmin arewacin najeriya suna karfi a kansu shine ne karatun boko ba musulmin najeriya ba ta yi arewacin najeriya musulmi ba su damu da su ba ni kai na nan na kusan zama victim don kuwa ta ce ta sani karatun boko ba na yadda ya ba akwai mutanen da da yawa yau saboda wannan ainihin tunanin ba a saka su ba me ya faru daga baya sai kai ya waye kuma wannan kai ya waye ne albarkarsa abubakar gumi alherin su sardauna Allah haskaka musu cikin kabari sardauna ya zo jami'ar da duk arewacin najeriya ba wadda ta kamar ta har yau abubakar gumi ya ta kamfanin ku yi karatu ku sa 'ya'yanku karatu sai 'yan arewa suka tashi suna karatu sai aka samu sahawa duk wanda ya rayu a zariyar shekara ashirin da biyar zuwa talatin ya san advanced teachers college ita ce atc wannan gata nan da ke gyalle su wadda a yau ake ce mata fce sunanta kenan a da atc advanced teachers college guda biyu nake da su a da ɗaya a nan ɗaya a kafancan kowa ya san a da arnan kudancin zariyar ne suke zuwa take cikata advanced teachers college kowa ya san cewa makarantunmu duk arna sun mamaye yanzu suwaye suka cika FCD musulmi ne suka cika ta dubi polytechnic nan dubi ko ina yanzu musulmi sun tashi suna karatu da theophilus dan juma da jerry ga nasar zaka haka nan da nan sai suka ga yaya za su yi waƙi wannan abin ana cikin haka su gwamna danagun sun ɗauki nauyin muhammad yusuf ba yana yaɗa wannan da'awar sai samun samu matsala da su gwamna danagun waye gwamna danagun electrical electronic engineer ne dan damagun daga cikin jihar yobe shi ya gina islamic learning center da ke kan katuru road su ne suka ɗaure muhammad yusuf jindi da tafiya ko tafiya har ya ɗibi 'ya'yan shi ya kai maiduguri su yana su yi karatu a gidan muhammad yusuf to amma ɗan boko ɗan boko ne la ya tubu ɗan boko ɗan boko ne har abada don da sai kai mota a rinka kai 'ya'yan shi makarantar naziri da firamare to sai Muhammad Yusuf ya ga akwai tubka da warwara daga gidan shi kuma ya ce boko kafirci ne a rinka ɗiban wasu yara ana kai su boko a ba za ta yiwu ba to tun da ba za ta yiwu ba me zai faru bayan ban da magun ba za su yi boko ba shi ko dan boko ne daga nan ABU ya graduating tun 70s to zai yiwu bayan shi su girma ba boko sai marmar zai janye su janye su din nan sai janye duk abin da yake jawo wa Muhammad Yusuf na taimako daga ƙasar Algeria na makamai na kuɗi na kaza na kaza to ya za a yi ana nan ne a daidai lokacin nan sai suke kula dan juma sai suka yi taking over amma sai suka yi taking over indirectly sai ran da bayani ya zo za mu fassara muku in Allah ya yanzu haka suke kula dan juma suna nan suna kai da komowa akan a kashe matsalar shi kuma na ba ku assurance gwamnatin kasar nan bata isa ce komai ba za su kashe magana saboda yana biya musu bukata me biyan bukatar yana hana yan arewa su karatun boko yana hana yan arewa su siyasa yana hana yan arewa su shiga aikin gwamnati musulmi me zai faru kiristoci sai su koma ci gaba da karfi akan haka kun ji hikimar da take ciki dan Allah ku ɗauki wannan kasafin ku kai fiye plus ɗan juma ya san mu na san shi ku kai waje riga na ya sani na san shi ku ce mutumin nan mai dogon gemu shi ne ya faɗi ban zariyar nan ku kai mishi video ta ɗin ya sa ya challenging ko su challenging a court of justice cewa ba su suke ɗaure Muhammad Yusuf gindi da kuɗi da kuma an kama shi su suke shiga suke fita ba kiristocin arewa ne amma amma ustazo da zafin kai da an ji an ce wani da hutu ne sai ce Allah ya kuma kafin ba ke faɗin gaskiya duk abin da ya faru ku rinka zuwa kuna neman shawarar mu malaman ku kaza ya bayyana menene sirrin kaza ina asalin kaza yaya akai kaza babu wani malami da ya kwana ya tashi a Najeriya kakaf da ya san su Muhammad Yusuf kamar yadda na san su sai na zo muku lacca akan haka tukuna babu yadda ba mu musar da mutane yan boko har abu mai sai da muka nemi a zo a yi wani taron ƙarawa juna ilimi a faɗakar da mutane game da sharrin nan arnan arewa ne ke amfani da yaran nan a faɗakar dan Allah ku je ku tambayi profesa na iya tsada ku ce na same shi har gida akan wannan maganar ko ban same shi ba akan ebu ta tashi ke wata lacca wadda za a faɗakar na ce ni zan zo in fasa sirrin nan ga irin haɗarin da arnan arewa ne suke ɗauke da nauyin yaron nan don ya biya musu bukata haka maganar ta sha ruwa duk wanda na kira sunan shi a kafin nan don Allah ba ku min adalci ba ku je kun kai mishi ba da tunanin cewa ƙarya ne albanin ne ya faɗi ko gaskiya ne mun samu ake yi kuma tunda wani shaiɗani cikin mu ya tashi garbi da ya ko ba da ya arabiya ba to bari su goyi bayan shi in ba haka ba za ka yi mamaki a ce gani ya gina masallaci a very beautiful one to sai munasaba ta kama domin ne nakan yi tsaune a lokacin da ruwa ya faɗi damina ce damina ko da lokaci zai kai insha Allah wannan kawai na dan baku dan kiris ne saboda munasabar wannan don ku gane kiyayyar munasabar kiyayyar ce kiyayya ce kiyayya ta yi kiyayya an ganin fara nuna cikin mu an fara samun doctors professors 'yan shekara talatin talatin da biyu da biyar sannan politically an ganin fara yin ƙarfi muna da articulation of speech a cikin house of assembly dan arewa zai iya tashi ya turanci ya yi bayani ya yi bayani sai suke ganin waɗannan akwai haɗari to ya za a yi wasu sai suka ji ga wani ya taso yana cewa kafirci ne sai suka ce to a mara mishi baya shine ake ake da'am ake tura mushi kuɗi a ƙarƙashin ƙasa wannan kaɗan ne idan da sss a wurin nan su ɗauki rahoton sannan su jira ranar da zan yi complete reference complete package akan wannan haɗarin insha Allah ta'ala sannan kuma munafunci dodo ne ya ce 'yan sandan najeriya ko 'yan sandan arewacin najeriya suna da masaniya yau mako nawa mako kaɗan da ya wuce nake muku lacce a kan kisan malam jafar duk sai da ne muku ishara a lokacin ishara na yi na ce sun yi fatawa cewa za su kashe wani za su kashe wani za su kashe wani ko ina sai da suka yi fatawa yan sanda da sss duk sun san wannan tun daga abuja jama'a duk sun san waɗannan abubuwan amma da suka ji cewa ahalus sunna za a kashe sai suka ja baki suka yi shiru munafunci dodo ne da suka tashi sai suka fara da 'yan sanda sai yasa ku fara nomin lecture ta karan bana Allah ya mu lafiya arabi'a ashara, malam ya ce mas'ala ta goma sha hudu daga cikin mas'alolin da muke iya fa'idanta a kan haka min wasiyatihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bi ikhrajil mushrikina min jaziratil arabi qad yatafa'alu al-ba'd an al-hikma min daga cikin wasiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ai yanzu mun karanta muku hadisi manzon Allah ya wasiya a fitar da mushrikai daga yankin ƙasar Larabawa a fitar da su from the Arabian Peninsula wace hikima ce ke tattare da haka kad ya tafa'alu ba'du an al-hikma ta iya yiwa wani ya tambaya game da hikima min hadhihi al-wasiya game da wannan wasiya to sai malam ya ce wa ma'a taslimi li amrin rasul sallallahu alaihi wasallama tare da cewa mu mun sallama al'amarin manzon Allah duk abin da ya faɗi mun yarda ba ja ko ba mu gane hikima ba mun yarda sai ce illa anna hadha la yamna'una min muhawalati ta'arruf ala al-hikmati min zalika sai dai kuma duk da mun yarda da abin da manzon Allah ya faɗi wannan ba zai hana mu mu yi kokarin gano hikimar da ta sa yake a kori mu mushrikai daga ƙasar Larabawa ba ولعلها تكمن في أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أراد المحافظة على الجزيرة العاكو على الجزيرة معقلا للإسلام ميرا من ظن الله صلى الله عليه وآله وسلم يا أولا وصية ne domin yana nufin yin haka ɗin a samar da cikakken tsaro ga wannan yanki na larabawa wanda nan ne tirken addinin musulunci ma'ana tushen addinin musulunci shine kasar larabawa to haka burbushin arna a gefe in suka yi karfi ne za su yi za su tumbuke musulunci daga asalin shi ko to tsoron haka yasa manzo Allah yace a nesanta su tafi can do nesa nesa ko kun fahimta daga cikin hikimar kenan wa an yub'ida anha kullu asbabin ko tu'arriduha halin halaki kuma annabi sallallahu alaihi wasallama yayi ƙoƙarin ya nesanta ƙasar larabawa daga duk wasu sabubba da za su jawo mata rugurgujewa bisa sababi kasaratul kufari wa ghalabatihim saboda sababin ainihin wato yawan kafirai da kuma galaba da za su sai manzo Allah ya so a nesanta su zalika abin da ya sa kuwa annal kuffara idza kafaru fi makani idan kafirai suka yi yawa a wuri arraduhu lil halaki to sai su dilmiya wannan wuri cikin halaka sai su saka wannan wuri cikin fitina kun san cewa jos ba garin arna ba ne jos jos garin musulmi ne ɗari bisa ɗari iyayenmu ne kanawa suka je suka taru suka cika jos amma me ya faru kewayen jos ne ya zama arna baƙaƙe suna nan kewaye da ita tom gindire a cikin wancan kasar nashi yana faɗin haka ya ce ba ba ba inda za ka ga gidadanci sai ka shigo cikin garin jos yace saboda hausawa ne a cikin gari ba su da gidadanci ba su yi karatu ba ba su iya turanci ba sai kotin yar aduwa wanda yar aduwa yar aduwa babban shehu musa ya ce shehu musa bai iya turanci ba sai ce zi zi zi zi the boy sai ka kawo sai kyalkyale da dariya sai aka yi dariya a wurin Allah ya kai mu gobe zan fito muku da kasar da insha Allah ta'ala ku je ku dabin din yana ɗaya daga cikin references wanda na so in kawo a laccata da nace arnan arewa kasadin yau kusan shekara shi ashirin da shida ina ajiye shi ya kamata jama'a ku sani da cewa waɗannan mutane in har suka yawa a wuri fitina ce barin waɗannan arna da suka yawa suka kewaye jos sai zama jos garin musulmi ne hausawa amma sai suka dawo sai suka mamaye me yake faruwa yanzu a jos din musulmi ne da komai hausawa ne da komai amma me yake faruwa ba su da mulkin komai a hannu ko a yi kara a ba su deputy governor ko a ba su commissioner kaza ko a ba su dan house of assembly kaza ko dan senator kaza duk an hana su yanzu ma fitinar da 'ya'yansu ke fama da ita ita ce certificate of birth takabbar haihuwa ba za a ba ɗanka ba wanda constitutionally duk inda aka haife ka ka ne a ɗauki takardar haihuwa a baka sannan by extension dole kuma a ɗauki ne indigen letter certificate of indigenization dole a ɗauka a baka amma ba su a bayarwa amma munan yanzu sai a ɗauka a basu a sabon gari sai a ɗauka a basu a zaria saboda me saboda wanda yake rubutawa chief din yana da budurwa tana poli Allah ya mana taimako don haka jama'ar musulmi kun ji wannan lallai ne ka abu arna su tsari su sinci rundo a wuri guda kama sabata fil hadisi an rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama lamma qila lahu yayin da aka cewa annabi sallallahu alaihi wasallama aka yi mishi tambaya anuhu laku wa fina salihu. ya manzan Allah zai yi wa halaka mu a halin akwai mutanen kirki cikin mu qala na'am manzan Allah yace zai yi amma idza kathura al khabasu idan barna ta yawa zinate yawa shan giya ya yawa bayyana tsiraici ya yawa da haka duk yadda kuke ganin kanku mutanen maguna ne mutanen gaskiya kwatas ne mutanen ina ne ku musulmi ne ku ahli sunna ne ku salafiya ne ko menene ku amma barna ta yi yawa kowa ya zo ya sai fili ya gina gida ya bai wa 'yan mata suna zinace zinace suna iskanti suna shaye shaye suna sace sace kafuran khabasu to hallaka za ta zo sannan wai kuma wai sai a ce wai suna da yanci constitutionally ƙarya ne ba ku san yancin ku bane ku musulmi hausawa in ba haka ba ba kafirin da zai zo ya lalata muku addini da al'ada a tsakiyar anguwa wai don ya kama ɗaki ya zo ya sami satifiket na shekara biyu ba wanda ya isa muku haka ku ku je ƙasarsu ku yi haka ku gani za ta yi to nan ne constitution yake aiki can constitution ba ya aiki saboda manyan ku suna neman yan matansu can you imagine that kowa wai sai zo ya kama gida wai ya ɓuna ɗakuna ta waje ya ba 'yan iska suna iskanci suna bata tarbiyya wai da sunan wai kowa yana da constitutional right haka constitutional right yake a yi violating culture da values na mutane al'adu da abubuwan ku na alheri duk a zo a lalata muku kowace shegiya da take fitsara saboda ta zo karatu poli tana yin fitsara ne don ba nan ce anguwarsu ba idan ta koma anguwarsu ba inda za ta je ta burtso na wani shaidani ya zo parking da mota yana rungumarta a anguwarsu can ba za ta yi haka ba a gaban iyayenta yake can babu right ne sai a nan ne da ba iyayenta sannan ina shugabannin poli ɗin musulmi ne ko ba musulmi ba ina manyan garin sarakunan ƙasar musulunci suke koko me suke yi yaya za a ja baki a shiru yau ba wannan ne ke sa matasa kowa yake bari ya ɗau doka a hannun shi ba manyan gari ba sai abin da ya kamata ba barna ta zo ta kewaye ku ka sai gida ka zauna za ka huta kai da iyalanka sai a ce wai za a yi fati a unguwar ran nan barayi nawa ne a cikin ɗaliban nan yan fashi da makami duk wasu barayi da muka kama a gaskiya kwatas na'am mai saurare na mai yiwuwa tsohon mai saurare na ne kai ɗauka yanzu ba a muciya nake ba ina gaskiya kwatas ne duk wasu barayi da muka kama a gaskiya kwatas sai da muka ga cewa baki ɗayansu ko kuma mafi yawancin ɗaliban polytechnic ne nan suna yawo da wukake suna yanka mutane almuru ta yi suna shiga uncompleted buildings gidajen da ba a gama ba wannan ya fito zai abin nan a fito a nuna mai wuka a karbe handset din shi abubuwan da suke kenan fa ɗalibai ne fa na wurin ɗalibai ne na wurin fa ba wasu foreign barayi bane daga wani wuri ko daga wani ƙauye ko makamantan haka a wai amma wai kowa wai yana da yanci ka zo ka sai fili ka gina gida kawai ka basu kai ka bar anguwar kawai in dai shekara sai ka zo ka amshe kuɗinka wace barna suke wace barna suke ina dattawa ina malamai ku je ku samu wani ku samu wani in kun je ku bayar a rubuce ba a magana da gwamnati da baki ku je ku bayar da manufofin ku a rubuce duk wannan sambo da aka kafa ƙarya ne duk makarantar da ka shiga a najeriya kana shiga sambo zai ce maka kai hankali da aids kai hankali da dress code ƙarya ne ana bi sai ka ga rijistira ta makaranta ita kanta ta zo da guntun siket kuma tana daga cikin lawmakers na wannan signboard din ana yaudara ku ne sai kun je babali kun bayyana ne yake damun ku sannan ku miƙa musu a rubuce domin su ɗauki consequences na menene zai biyo baya ran da ya biyo baya ran da wasu matasa suka tashi suka ɗauki matakin da suka ɗauka ku dattawa za a zuwa samu sai ku ce a ai mun yi magana da ku in a constructive manner in a technical manner in the mutual relation sai da muke magana da ku ta natsuwa da hankali kun fahimta ba ku fahimta ba don haka waɗannan ku je ku neme su wannan shine abin da ya kamata amma bai yi wa jama'a ku bar karuwai da 'yan iska su zo su kewaye anguwarku da nufin cewa kowa ya zo ya samu diploma ko ya samu hnd ko ya samu digiri thereby su zo su polluting the whole atmosphere of the community su gurɓata duk yanayin rayuwarku gaba ɗaya in the name of freedom why not become freedom fighters ku kuma ku zama masu neman yancin ku mana idan sun suna da hurriya suna da yanci ku kuma ku nemi yancin ku mana za ku tafi tsakiyar enugu yanzu ku je ku yi in wannan shigar da gemu da dogon riga da rawani zai yiwu ba zai yiwu ba dan muciya ne nan wani alhaji muhtar wajen shekara arba'in yana zaune a port harcourt masallaci ya gina a cikin gidan shi ko loudspeaker bai sa ba makwabcin shi wanda yake kallon opposite ya fito da bindiga ya ce bai yarda ba za a yi masallaci a unguwarsu ba masallacin ba fa a waje ba a cikin gidan a port harcourt ya ce bai yarda ba da aka tafi wurin hukuma menene hukumar 'yan sanda ta faɗi a Port Harcourt 1997 I was there present ina nan a wurin da aka tafi ne ya faru DPO cewa yi suna da 'yancin su kare ƙasarsu daga kada a kawo wani addini da zai gurɓata musu yanayi me yace shi Muhtar din sai yace shi ma bari ya ɗauka shi ma sai ya samo bindiga wannan ya fito da ita shi ma ya fito da ita sannan fa masallacin ya tabbata surikin alhaji haska ne wannan dattijo na muciya ku duba irin wannan abin da yake faruwa a gare mu jama'a a zo a gurɓata mana yanayi a lalata mana tarbiyya a lalata mana addini manyan sun ja baki sun yi shiru sai abu ya faru sai mutum ya fito da kumburarren baki a gidan rediyo ya ce zai zai haƙurtar da mutane sun Allah ya kiyaye malam yace fa idza azina lil yahudi wan nasara wal mushrikin bil baqa fi jazirati arabi kana hadha sabilan li takafurihim domin idan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yayi izini ga yahudawa da kiristoci da mushrikai domin su zauna ainihin a yankin ƙasar larabawa to wannan zai ja su taru su cincirin a wannan wuri eh wata zayadu a ada'uhum ko a adaduhum sannan adadin su yawan su sai ya karu hatta yarbu har sai su wuce daga riba ma yarbu inda Allah ko hatta yarbu adaduhum har ainihin adadin su ya wuce ala adadin musulmina adadin su sai ya wuce adadin musulmi wa takunu lahumul aghlabiyya sai su zama su suka fi yawa wa indaha yakthuru al to a wannan lokaci barna za ta yawa duk inda arna suka yawa sai arna ta yi yawa ku je ku samu anguwar anguwar mai gwado annan sabon garin zaria anguwar mai gwado anguwar mai gwado din nan muna ƙanana lokacin nan ne wurin shan burkutu da cin kare da alade a lokacin tsirayen da aka basu fa bayan shekara talatin yau ko arba'in ga sunan sun yawa sai suka ce ma daga yanzu ba sunan anguwar anguwar mai gwado ba sunanta anguwar yesu haka suke ce mata saboda kun bar su sun taru sun yi yawa wa yakunu ma'akal ko wa yakunu ma'akal islam mu'arraban lil halaki sai zama ainihin matattara ko madauran musulunci turken musulunci to tana fuskantar barazana wace irin barazana barazana ta hallakawa waɗannan bayanan malam ce ku karanta su a cikin sharhin riyadu salihina daga nan ya ɗibo nawa na babban malami a sheikh muhammad salih al-usaimin allah ya gafarta mai mujalladi na hudu shafi na ɗari biyar da talatin da bakwai jama'ar eh, da shida jama'ar musulmi kun ji wannan ainihin magana wadda take babban malamin nan ya faɗa mana ta iya yiwa kaga ire-iren waɗannan masu cewa za a haɗa kai da kiristoci har da za su ce dan me za a ce a kori kiristoci daga ainihin jaziratul arab haka ne ko ba haka ba to hallaka ce za ta faru matsala ce za ta biyo baya shi sa kaga sarkin zazzau a ludan fiji 1914 a nan zaria ya ba za ta faɗu ba arna ba za su zauna a zaria ba duk kasashen nan ka duba ka gani ba inda arna ba su kaka gida ba har sakwata birnin shehu sai da arna suke cikin garin sakwata suna da coci ka je ka dubi yola birnin mojibbo amma nan zaria 1914 suka zo sarkin zazzau alu dan sidi ya ce sam A kan haka ya rasa rawanin shi amma ya samu martaba da asna mafi ɗaukakar daraja sai sa yau cikin garin zaria babu coci kuma babu arne kai ba nan ba tun lokacin tasi tasi ba ta shiga cikin garin zaria kun san sirri? saboda tasi a wancan zamanin ta bayyana cewa mota yan iska ce a da tasi a zaria in aka ga tasi ma na ta mota yan iska don haka sam tasi ma ba ta shiga cikin garin zaria a wannan lokacin duk wani iskanci da kazanta saboda wannan aiki ne da wannan jangwar zoyai sai da aka cire shi a sarauta bayan shekaru sannan aka canla da su can ina musasa aka ce can su je amma alu dan sidi bai yadda ba to wannan mu shine addinin mu mu zage zage amma ba zai yi yanzu kawai mu zama lobiyo ba kawai mu zama solobiyo kawai a bar yan iska su su lalata mana addini kawai shikenan da sunan wai yanci babu wannan a kasar zazzau sam ku je ku samu kasar ɗina da na sa mishi kongo na yi bayani Allah ya taimaka al-khamisa 10 mas'ala ta goma sha biyar في فجر اليوم الذي توفي المصطفى فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو فجر يوم الاثنين وهي آخر صلاة آه صلاة فريضة في وهي آخر صلاة فريضة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لن يتي الفجر رانر da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasu ita ce alfijiri ko wayewar garin ranar litinin wa hiya akhiru salatin salati faridatin sallaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ita ce sallar farinna ta ƙarshe wadda manzon Allah ne rafa'a fitra hujratihi wattala ala sahaba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi ya daga ainihin wato labule na ainihin ɗakin shi sai ya leƙo ya ga sahabbai radiyallahu anhum Allah ya ƙara musu yarda karka gaza fahimta abin annabi bai zo sallar ba a ɗakayin sallar ku fahimci wannan da ya tashi sallar a ɗaka saboda ya kasa fitowa abubakar yana limanci sai shi ya ɗaga labule daga cikin ɗakin aisha zuwa ga masallacin dama akwai kofa da ya ɗaga sai ya gasa habbai, wa hum yusalluna sufufan suna sallah sahu sahu muntazima sahun nan a tsare khalfa abubakar ne siddiq bayan abubakar ne siddiq radiyallahu anhu da manzon Allah ya daga ya idar da tashi sallar ya ji jikin ya mai sauki su ko suna nan suna tashi sallar abubakar ne liman to me ya faru da ya daga ya ga komai ya tsaru abubakar ya zama shugaba daram dam dam wannan shine daram dam dam jama'a na gaske sai ce sun tabbasa sama sai manzon Allah ya murmushi ya da haku ya rinka dariya daren dan ta zauna abubakar ya zama ne ya zama shugaba ya yi tazarce ta gaskiya sun ma'arkar sitra sai ainihin manzan Allah ya saki labulan rasu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzan Allah ya rasu min yau zalika a wannan ranar ya rasu sallallahu alaihi wa alihi wasallama jama'a kun ji wannan da ke ko malam ya ce wa haza yunshiduna wannan yana nuni gare mu ila anna tafkirahu sallallahu alaihi wasallama cewa tunanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kana munsarifan tilka sa'a ila ummatihi tunanin manzon Allah a wannan sa'a ya karkato zuwa ga al'ummar shi wa ila ma sayakunu alaihi haluhum ba'da wafatihi sannan tunanin shi ya dawo kan bayan rayuwar shi yaya al'umma za ta kasance laqad ra'a minhum ma yasma yasurruhu manzo Allah ya ga abin da ke faranta mishi rai wa yatma innu qalbuhu sannan zuciyar shi take natsuwa da wannan abun yazharu hadha wannan na bayyana ne fi ko fi ibtisamatihi ash-sharifa a cikin murmushin nan mai daraja wanda manzon Allah yi sallallahu alaihi wa sallama wa huwa yanzuru ilaihim yana kallon su fi sufufihim al-muntazima a cikin sahu-sahunsu a tsatsare laqad kataba Allah jalla sha'anuhu an yakuna akhira mashhadin yarahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya rubuta ya ƙaddara ya zartar da cewa hali na ƙarshe da manzon Allah zai gani game da sahabai min ummatihi game da al'ummar shi mashhadis salati jama'atan fil masjidi shine ya gansu a halin gaba ɗayansu suna sallah a masallacin shi a bayan liman ɗaya al'umma ta zauna ko bata zauna ba ta zauna fawa akhil muslim ya kai dan uwana musulmi ko al'ahad al'ahada lallai a tsaya akan alƙawarin manzon Allah lallai a tsaya akan alƙawarin manzon Allah allazi faraka rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ad-dunya wanda manzon Allah ya rabu da duniya wa huwa radin anhu yana kan wannan alkawari shine wa abubakar ne shugaba kuma duk jama'a hadda sayidina ali sun yi ne sun yi biyayya sun yadda ta zauna daren dam dam na fata an gwani Ba kuwa rabin anhu yabtasimu min ajlihi man wa Allah yana murmushi saboda wannan haduwa da ya gani na fata an gane la naka. haka ne wala taghib an hadha al-mashhad al-yawmi al-azim ya ce karka sake wannan irin rana ko kuma karka sake wannan irin hali na wannan rana ya ɓoyi gare ka wato in baka gani ba to kai kokari ka karanta wannan tarihi akwai daɗi a wannan rana ita ce ranar da zai rasu ya bar al'umma ne na dambe ko ya basu ne suna cece ku ce ya basu a ya basu a sallah mutum guda yana limanci Anas dan Malik ya rawaito wannan hadisi cikin Sahih Bukhari kun san da ya gama rawaito hadisin ne yace yace sai da muka kusa yanke sallar mu zo mu tarbi manzon Allah saboda farin ciki saboda manzon Allah ya warke manzon Allah ya rasu yana murna suna murna haka manzon Allah ya bar al'ummar musulmi duk wanda ya fassara maka tarihi da cewa annabi ya mutu cikin nan kufurci to ka ce Allah ya sa mishi mun kufurci a kabari amma annabi ya mutu ya bar al'umma shi ne a cikin fara'a da farin ciki suna murna yana murna sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam as-sadisa ashara fa'ida ta goma sha shida daga cikin fa'idojin da muke samu fi musibati mauti rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama game da masifar mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama allati wajaha, sahabatu rasulillah wannan musiba wadda ainihin sahabban manzon Allah suka fuskanta darsun lana akwai darasi gare mu fi kaifiyati ta'amul ma'al masa'ib game da yaya ake mu'amalar da musiba kada a zo a ce babanka ya rasu kawai ka shede kai kuma shikenan ka zama gawa a tsaye wannan rasuwa ta manzon Allah da yadda sahabbai suka karbi irin labarin mutuwar dalili ne akan in musiba ta same mu ya kamata mu zama sai ce fal mawqifu wannan yanayi wato wannan atmosphere wannan yanayi da aka shiga ya dubbula ala anna sahaba radiyallahu anhum ma'a idan ma nazala bihim yana nuna mana cewa sahabbai Allah ya kara musu yarda tare da girman abin da ya same su na musibar mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam eh? hatta haka ne ko hatta ib'idu anil qiyami wa an anil kalami har sahabbai suka kasa miƙewa tsaye sahabbai suka kasa magana illa anna zalika lam yaj'alhum yakhmishuna wujuhan sai dai wannan bai sa su rinka kartar fuskar su suna yakushin fuskar su ba aw yashquna jayban ko kuma suna yaga wuyan rigar su aw ko yunabbinuna huddan ko kuma suna marin fuskokinsu. aw tasma lahum sauta na'iha ko kuma ka ihu na mai kururuwa aw itirad ko kuma ka wani yana yin wata bakan magana aw tasakhutun ko kuma wani yana yin wani abu na fushi misali yanzu yan filistin waɗanda jahilci ya kama su sai da wani lokacin mutum yayi tsalle ya daka da gindi ya faɗi yace ce yahudawan masu ci birnin kudus ɗin yace allah in da gaske kake kana ganin muna wahala a kanka ba za ka kama ni taimako ba yan filistin sai da jahilci rashin addini idan musiba ta faru komai girmanta ya ake komawa ake ga Allah ba a yi wa Allah fushi ba a yi wa Allah bakan magana ko kun fahimci wannan da kyau malam bal adabul islami wa sabarun wa ihtimalun wa ihtisabun lil ajri inda Allah subhanahu wa ta'ala yace a sai a lazimci ladabi irin na musulunci natsuwa da haƙuri da kuma ɗaukar wannan abin da ya faru da kuma neman lada a wurin Allah mai tsarki da ɗaukaka kullu hadha na'khudhu minhu darsan azima duk wannan muna daukan darasi ne mai girma lana fi ma nuwajihu min masa'ib dukkan su waɗannan darussa ne muke tattala game da masifofi waɗanda za mu fuskance su wahiya bila shak babu shakka duk wata musiba da za ta same mu duna hadhihi al-musibatu al kasa take da wannan musiba in dai ka yadda manzon Allah ya fi kowa to mutuwar manzon Allah ta kowa musiba duk wadda ta same ka da wadda za ta same ka ƙasa take da rasuwar manzon Allah to da manzon Allah ya rasu sahabbai natsuwa suka yi malam yake cewa wal fadiha al kubra da kuma wannan abin tashin hankali na damuwa babba allati hallat bil muslimina wadda wannan musiba ta samu musulmi ila yawmiddin har zuwa tashin alkiyama me ya faru ga musulmi a lokacin nan natsuwa suka yi haka kuma ake bukatar ku natsu duk abin da ya same ku ko kun fahimci wannan da kyau jama'a wannan yana daga abin da mu salafiya muke kira zuwa gare shi shine ne duk wani hali da aka shiga sai a ce to wannan halin da aka shiga da ya samu sahabbaiya suka yi da ya samu annabi yayi shine salafiyancin in kuma ce bari ku yi amfani da tunani irin naku na yau ko kuma ku zama reactionaries a ɗauke ku by emotional feelings sai ku tashi sai ku yi abin da yake ya saba wa musuluncin wanda duk ya rasa ran shi a lokacin sai zama yayi mutuwar jaki dan yanzu an zo an ce maka annabi sallallahu alaihi wa sallama ya rasu me ya kamata ka dubi me sahabbai suka yi natsuwa suka yi to haka ka ce babanka ya rasu malamin ka ya rasu sai kai wani abu wanda ya saba ma sunnar sahabbai baka zama salafi ba imam turmi ya rawaito hadisi da isnadi sahihi daga asma'ir abi bakrin ta ce ana cikin karatun alkur'ani a cikin limanci sai liman ya karanta fa'iza mukira fin sai kawai sai wani ya faɗi ya mutu ana karanta wannan aya sai ya faɗi ya mutu sai asma'u ta ce wannan bid'a ce ta ce Musa Habbai da aka saukar da qur'anin da dumi ba wata aya da aka karanta muka mutu sai kai da ka ji labarinta <laughs> saboda haka jama'a abin da ake cewa kenan duk abin da ya same ku ku koma ku ga lokacin da ya samu annabi ya aka yi lokacin da ya samu sahabbaiya aka yi to amma gaskiya kamar yadda nake yawan faɗi jama'a ahli sunna a Najeriya suna da karancin malamai masana manhajiya ta farkin ahli sunna amma akwai waɗanda sun haddace Qur'ani sun haddace hadisi suna da digirori ba nan ce matsalar ba amma yaya ake ɗabbaka waɗannan a daidai fahimtar ta annabi da sahabbai dan ce inda fitina ta samu musulmin Najeriya sai muna fatan Allah zai yaye mana wannan fitina insha Allahu ta'ala jama'ar musulmi saboda yadda lokaci ya kure insha Allah za mu saurara a nan sai an zo karatu jibi alhamis insha Allahu ta'ala in na ce jibi jibi ban da gobe jibi alhamis insha Allahu ta'ala gobe babu karatu da wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillah